En Europe aussi, oui, il y a beaucoup de jeux. Il y a des matchs qui se jouent là-bas maintenant aussi. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk sanyi na muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta ce ta gano wata kasuwa da ake hada-hadar jabin magunguna a jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. hukumar ta ta ce ta kama wani mashin wanda ake amfani da shi wajen makala musu sabbin takardu da ke nuna magungunan sababbi ne ful sannan muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma a yau shirin ya haska fitila ne akan matakan gudanar da cinikayyar albasa a tsakanin ƙasashen afirka da babu tsangwama da kuma kare muradun manoma da 'yan kasuwarta a nahiyar sannan muna tafa da labaran wasanni to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan dare. Wasu hare-haren jiragen saman yaƙin Amurka sun hallaka mayakan sa kai goma sha shida da ke da alaƙa da ƙungiyar IS a arewacin Somalia. mai magana da yawon rundunar tsaro a yankin puntland brigadier janar mahmud mohammed ahmed ne ya bayyana adadin waɗanda suka mutu a wata hira da sashen somaliya na muryar amurka ahmed ya ce harin da jami'an ƙawancen tsaronmu na ƙasa da ƙasa suka kai ya kashe akalla 'yan ta'adda goma sha shida ciki har da wasu manyan mutane biyu da aka bayyana a matsayin masu ƙera bama-bamai na ƙungiyar an kuma lalata wata masana'antar ƙera bama-bamai ya ce jami'an yankin na kokarin tabbatar da sunaye da kasashen asali na masu kera bama-baman ya kara da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta taka rawa a harin na jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ziyarci kasar saudiya a yau litinin domin tattauna batun shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas da kuma makomar zirin gaza idan aka kawo ƙarshen yakin. ofishin jakadancin saudiya a nan washington ya ce sabon babban jami'in diplomasiyya na amurka ya gana da ministan harkokin wajen saudiya faisal bin farhan kuma ana sa ran zai gana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ana sa ran tattaunawar tasu za ta ta'allaka ne kan kiran da shugaban amurka donald trump ya yi na kwashe falasɗinawa miliyan biyu da dubu ɗari uku daga gaza zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da su inda amurka za ta sake farfado da zirin da ke gabar tekun mediterranean tare da mallakarsa kasashen larabawa ciki har da ita saudiya din sun nuna adawa da shirin na trump suna kuma ci gaba da goyon bayan kafa kasar falasɗinu mai cin gashin kanta da ta hada da gaza don ta wanzu a gefen isra'ila wannan nema matsayar amurka tsawon shekaru to amma yanzu da alama za ta sabawa duk wani kira na mallakar yankin ga amurka da kuma fitar da falasdinawa ba tare da wani 'yancin dawowa ba da zarar an sake gina yankin ƙasar rasha ta saki wani ba amurke da aka kama a wannan watan bisa tuhumar safarar miyagun kwayoyi kamar yadda kafafen yada labaran rasha da wani jami'an amurka suka bayyana matakin na zuwa ne gabanin wata tattaunawa tsakanin rasha da amurka a ƙasar saudiya an tsare carlo bias mai shekaru 28 a ranar bakwai ga watan fabrairu a filin jirgin saman vunukovo na moscow bayan da jami'an kwastam suka gano wani kullin tabar wiwi a cikin kayansa a yau litinin wata kafar yada labarai mai zaman kanta ta rasha meduza ta ba da rahoto tana mai ambato wani sakon da iyayen baya suka wallafa a kafar sadarwa ta facebook cewa an sake shi kuma yana ofishin jakadancin amurka da ke moscow inda yake zaman jiran lokacin da za a saka shi jirgi zuwa gida wani jami'in amurka ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na associated press cewa an sako bias da yammacin jiya lahadi jami'in ya yi magana kan sharaɗin ɓoye sunansa saboda ba su da izinin tattaunawa kan wasu muhimman batutuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin kasar benin inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin islama dauke da makamai suke kaiwa in ji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar asabar ta kuma yi sanadin mutuwar 'yan ta'adda goma sha bakwai kamar yadda mai magana da yawon rundunar sojin ebenezer honfoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters a yammacin jiya lahadi ba tare da yin karin bayani ba harin ya biyo ne bayan kashe sojoji da dama a cikin watan janairu a wani hari da aka kai a yankin alibori da ke arewacin kasar wanda ke kan iyaka da jamhuriyar niger da burkina faso waɗanda ke fama da tashe-tashen hankula jamhuriyar benin da makwabciyarta a kasar togo da ke gabar teku duk sun fuskanci hare-hare a cikin 'yan shekarun nan yayin da kungiyoyin da ke da alaka da is da alka'ida suka fada faɗaɗa su a yankin da ke tsakiyar yankin sahel na yammacin afirka zuwa arewa. wani gini da ya ruguje a babban birnin masar ya yi sanadin mutuwar mutane goma tare da jikkata wasu takwas a yau litinin yayin da wasu da dama suka ɓace a ƙarƙashin baraguzan ginin kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke kirdasa inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun ɓace a ƙarƙashin baraguzan ginin a cewar jaridar al-akbar al wasu shaidun gani da ido sun faɗa wa kafar yada labaran gwamnatin kasar cewa fashewar tukunyar gas ce ta haddasa rugujewar ginin kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike ana aiwatar da ka'idojin gini ba kamar yadda ya kamata ba a cikin babban birnin na alkahira mai mazauna sama da mutane miliyan 26 garin ya yi ta fama da munanan rugujewar gine-gine da dama a cikin 'yan shekarun nan saboda taɓarɓarewar yanayin wasu da kuma rashin bin ka'idojin gine-gine. A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta nafdak a Najeriya. ta ce ta gano wata kasuwa da ake hada-hadar jabin magunguna a jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin kasar hada da wasu manyan na'urori da ake amfani da su wajen buga takaddun bogi ga jabin magungunan wakilinmu na yankin niger delta lamid abubakar sokoto ya aiko mana da karin bayani Hukumar kula da tsaftar abinci da magunguna ta ƙasa wato NAFDAC ta gano wata katafarin kasuwa ta sayar da jabin magunguna a jihar Abia da ke kudu maso gabashin ƙasar. Hukumar dai ta ce ta ci wannan nasarar ne sakamakon wani aiki na haɗin gwiwa tare da ɗimbin jami'an tsaro da suka haɗa da soji da 'yan sanda da jami'an farin kaya. Hukumar ta NAFDAC dai ta ce ta samu nasarar kama magunguna da dama. waɗanda tuni suka ƙara aiki kuma ana ci gaba da amfani da su hukumar ta nafdak ta ce ta kama wani mashin wanda ake amfani da shi wajen makala musu sabbin takardu da ke nuna magungunan sababbi ne ful kan wannan matsalar ce dai ya sa na tuntuɓi babbar darabta ta hukumar ta nafdak ta ƙasa farfesa mujisola adeyeye mitigation of substandard falsified medicines is in our national action plan it is part and parcel tana cewa ne mun samu nasarar kawar da jabin magunguna a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar hakan na cikin manyan kudurorin da muka sa a gaba kuma mun lura da cewa mafi yawancin shaguna ana sayar da irin waɗannan jabin magunguna a kudu maso gabashin kasar waɗanda wa'adinsu ya riga ya ƙare mun kama mutane da dama wasunsu sun gudu amma kuma a shirye muke mu tabbatar da cewa mun samu nasarar hukunta waɗanda suke hannu za mu ci gaba da kalubalantar masu shigowa da jabun magunguna a sassa daban-daban na Najeriya. That we're going to ensure that we eliminate substandard falsified medicine in Nigeria. Da hakan kuma na tuntuɓe wani famasi kuma ya yi ƙarin bayani kan cewar suna samun ingantattun magunguna ya ce. Sunana pharmacist Gazali Attahiru akwai hanyoyi da ake amfani da su a hanyar gwaji a ɗakunan gwaje-gwaje a tabbatar da inganci sannan akwai hanyoyi ta laka'ari da yanayi akwai abubuwa da yawa da idan shi wanda yake da ilimi akan magani ya duba to zai iya ce maka wannan magani ingantacce ne wannan kuma ba ingantacce ba ne shi yasa ko da ƙungiyoyi da ke shigowa da magunguna daga kasashen waje ma To ko kyauta suka kawo dole sai sun bi ƙarƙashin wannan ma'aikata domin mu iya gane wayannan magungunan ingantattu ne don wasu ko suke zuwa ma sun riga sun mutu. na ji ta bakin wasu 'yan najeriya waɗanda suka taɓa haɗuwa da jabin magunguna kuma ga abin da suke cewa ce. It's good that the market was short because I, I was a victim last week. I bought a drug. Unfortunately, tana cewa ne suna na Boma. Ta ce dangane da batun jabin magunguna ana amfani da shi a ko'ina a sassan daban-daban na ƙasa. Na taɓa amfani da jabin magani sai daga bayan na sha na fahimci cewa ashe jabin magani ne wanda na riga na yi amfani da shi kuma matakin da hukumar ta NAFDAC ta ɗauka abin yabawa ne amfani da jabin magani babban gadari ne a najeriya lalle na taba shan magani na tasha ne ya tasha ne tasha ban warke ba na je na yi magana da likita likita ya ce min in kawo magani a da aka duba maganin expired one ne so ina jan hankalin mutane da su san inda za su sayi magani lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida lamida abubakar sokoto yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma. Afirka mutum ne yan 'yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci. Da fari da baki ne ko na Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. albasa dai tana cikin abin da yake karfafa tattalin arzikin musamman Nijar da kuma har abin nan nigeria. ko kasashen waje za ka sayi wani abu in dai kana da kuɗin ka kwanta in ka zo can kana iya zuwa banki ka ƙara so ka hiddo kuɗin ka ka zo ka biya ka dawo bisa hanyar ka. Matakan gudanar da cinikayyar albasa a tsakanin kasashen Afirka babu tsangwama da kuma kare muradun manomanta a nahiyar shine batunmu na yau. a dakace mu. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Madalla. Masu saurare batun kare hakkoki da dukiyar masu sana'ar noma albasa a sassan nahiyar Afirka shine mamaye ajandar taron kungiyoyin manoman albasar da ya wakana a ƙarshen watan jiya a jamhuriyar Nijar. Taron wanda ya gudana a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar ayyukan noma ta jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ɗin ya mai da hankali ne wajen tattaunawa akan al'amuran da suka shafi makomar manoman albasa da masu kasuwancinta a tsakanin ƙasashen Afirka. musamman Najeriya, Nijar, Ghana da Cote d'Ivoire da sauransu. Baya ga haka malarta taron sun faɗakar da juna kan bukatar rungumar bankuna wajen tafiyar da harkokinsu na cinikayya maimakon yawo da ruwan kuɗaɗe a jaka al'amarin da ke sanyawa su faɗa tarkon 'yan ta'adda yayin da a wasu lokutan kuma 'ya'yan ƙungiyar suke fuskantar tuhuma daga hukumomin tsaro na gwamnati da ke zargin su da cewa suna ma amfani ne da kuɗaɗen wajen tallafawa masu ayyukan ta'addanci musamman la'akari la'akari da kalubalen tsaro da wasu kasashen afirka ta yamma ke fuskanta kazalika taron ya ankar da masu hada-hadar noman albasa da cinikayyar ta kan tanade-tanaden dokokin cinikayya na kungiyar tarayyar afirka wato au kamar yadda shugaban kungiyar manoman albasa na afirka baki daya ya yi karin bayani yayin hira da abokin aikinmu haruna mamman bako na birnin kwanni. sunana aliyu mai ta samu isa na farko muna kokari mu yi amfani da wannan kasuwanci kasuwa na bai guda na afirka gaba daya wanda ake cema african continental free trade agreement wanda ya ba da dama cewa kasashen afirka suna iya kasuwanci da juna ba tare da wani shinge ko shamaki ko wani abu ba to za mu yi amfani da wannan eh, tsari na afirka da kuma kuma tsari na biyan kuɗi na bai guda wanda ake ce ma pan african payment settlement system da kuma mutanenmu su iya hudda da banki maimakon hulɗayen da ake yi da kuɗi cikin jaka ko cikin ajiyo a koma ana hudda da kuɗi cikin account daga ka siyan magana ta biya ka account ka siyan ma nigeria ta biya ka account ko divoire da duk sauran kasashe kai ma in za ka siya ka siya ka biya da account ta haka gwamnati na iya gano yawan albarka albasanta take fita tana iya gano yawan albasan da ke shigowa tana iya amfani da wa'annan statistics din ta sa ta yi gudanar da kasahin kudinta ko kuma in tana so ta yi doka ko ta ɗauki wani hukunci bisa da wannan kididdigan za ta yi amfani da shi ta yi ma al'umman ƙasa aiki mai kyau. Shi ma sabon shugaban kungiyar Amfo ta manoman albasa ta ƙasa na jamhuriyar Nijar cewa da Musa Nuhu na garin Tsarnawa yayi irin wannan kyau kira a wannan shirin na 'yan ƙasa da hukuma ga masu harkokin albasa na ƙasa da ƙasa. An ba mu nauyi na shekara biyar an ga rayuwa. Abinda lokaci Allah ya gwada mana wanda za mu samu abinda mun ka haɗi, ga abinda mun ka yi busu. Misali yanzu ko ƙasashen waje zaka ka sayi wani abu in dai kana da kuɗin ka ga kwanta in ka zo can kana iya zuwa banki ka ƙara ka so ka hiddo kuɗin ka ka zo ka biya kaga ka dawo bisa hanyar ka ba sai ka sa kuɗi a jiho ka da su ga kuɗin ka ɗauki kuɗi masu yawa ga aljihunka na farko kai dai baka da kwana kun baka da kwanciyar hankali in ma cikin mota na kake tsautsauce na kake komai <laughs> sai ka azadi ga to kaga gara suna kwantikin ka zaman su in ka kai inda zaka aiki da su sai ka zo ka ɗauko kai aikin da zaka yi da su jan kunna mutane na dai su kiyaye ko ba gaskiya tunda in ka ga kiɗi ya canza ko rawa ma ta canza hmm, lokaci ne yanzu sai dai Allah ya kare duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe. To yayin da jagororin ƙungiyar masu noman albasa da cinikayyarta a nahiyar Afirka ke jan hankalin mambobinsu game da mahimmancin rungumar tsarin zamani na cinikayya ta banki. Masu nazarin al'amuran yau da kullum na ganin cewa akwai ƙalubale a wannan tsari duk da cewa al'amari ne wanda zamani ya zo da shi kuma dole a bi shi amma dai akwai bukatar hukumomi ko kuma gwamnatocin kasashen afirka su ɗauki wasu matakai domin magance kalubalen da manazartan suka hakaito kamar yadda kwamrar ya haya shu'aibu ungogo guda cikin manazartan ke faɗi duk da dai wannan agreement bai fara aiki ga dangadan a kasashen afirka ba to amma tana maganar irin matsalolin da kananan 'yan kasuwa suke fuskanta musamman ma ƙananan 'yan kasuwanmu wanda suke ba sa bin tafarki na zamani na hudda na kudi da kuma hudda na kasuwanci mutum ne kawai zai ɗabi kudinsa ya tafi wata ƙasa ƙasar kuma kasuwanni ne ƙanana waɗanda kawai za a je a ba da kuɗi a siyo kayayyaki ba tare da amfani da banki ba ko hanya ta zamani na cinikayya babu hakikanin watan tsari na samar da irin wannan kayayyakin da za a yi hudar cinikayya musamman ma a kasuwanni na karkara ko kasuwanni na ƙauyuka wanda mutum zai je ya sai wani abu domin shi mutum ya zo ya kawo kayansa abin da ke bukata shine kawai a bashi kuɗi ya tafi ko da za a iya amfani da bankuna ko wasu tsari za a samar da kuɗaɗe ta hanyar wannan digital economy zai wahala ya samu saboda irin cikas na rashin irin kayayyakin da ya kamata abin da ake nufi misali kamar banki ko wutar lantarki ko hanyoyin sadarwa da ake amfani da data a cikin birnin ma suna iya zama cikas sannan kuma ga hanyoyi na damfara da wasu sukan amfani da su mutum zai je ya sa kuɗi ma ya nuna ma cewa ya tura ma kuɗin kuma daga ga alat ka gani amma don haka gaskiyar magana abu ne mai wahalar gaske sai dai kawai su shugabannin kasashen afirka ya zama wajibi su tayar haikan wajen ganin sun samar da yanayi mai kyau na ganin cewar an samu nasarar wannan al'amari. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ba ma su siyasar maula ba, makiya 'yanci dillalai ba, da idan masu tuba da wannan ba. A gaida Mahmud Ibrahim Kure yanzu kuma ga labaran wasanni tare da Murtala Faruk sanyina. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya bayyana cewa da wuya kungiyar ta iya shawo kan real madrid har ta iya doke ta domin tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar zakarun turai a wasan farko ta yada kanin wani tsallakewa zuwa matakin da suka fafata da real din a makon jiya city din ta sha kashi a cikin gidanta na itihad da ci uku da biyu to sai dai duk da hubbasan da ta yi na lallasa newcastle da ci hudu da nema a wasan gasar premier karshen mako guardiola na ganin da wuya hakan ya yi tasiri a wasa ta biyu da za su ziyarci real madrid a ranar laraba yana mai bayyana cewa damar kungiyar na doke real a wasar kashi ɗaya ne kacala cikin ɗari a wani labarin kuma kungiyar ta manchester city na fuskantar barazanar hukuncin zaftare mata maki a teburin gasar premier idan har an kama ta da laifi a tuhume-tuhumen zargin aikata ba daidai ba ta bangaren kashe kudade ba bisa ka'ida ba ba wannan ne karon farko da city din da yanzu haka ita ce zakarun ingila take fuskantar irin wannan hukunci mai tsanani ba kuma yanzu haka ana nan ana kammala bincike kan tuhume-tuhume har 115 da ake yi wa kungiyar da suka shafi tafiyar da kudade ba bisa ka'ida ba waɗanda idan suka tabbata za su iya haifar da hukuncin zaftare mata maki 60 zuwa 100 yanzu haka kuma city din tare da duniyar kwallon kafa suna dakon jiran hukuncin kan tuhume-tuhumen waɗanda za su iya haifar da matsaloli da dama ga kungiyar kama daga rage mata maki da takunkumin cefanen 'yan wasa har ya zuwa fitar da ita daga gasar firimiya. a can baya kungiyoyin everton da nottingham forest sun taɓa samun irin wannan hukunci kan saba dokokin kasuwanci da riba a kakar wasannin da ta gabata inda aka soma shata wannan tubalin inda ake ganin na manchester city din zai zarta na waɗannan kungiyoyin a bangaren wasan tennis kuma hukuncin dakatarwa ta tsawon watanni da aka yi wa mutum na farko a duniyar tennis janet sina ta janyo cece a tsakanin masu ruwa da tsaki a wasan na tennis a duniya hukumar yaƙi da shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari ce ta yankewa suna hukuncin dakatarwa ta tsawon watanni uku daga ranar tara ga wannan watan na fabrairu bayan da aka same shi da laifin amfani da ƙwayoyin ƙara kuzari a gwaji biyu da aka yi masa a cikin shekarar da ta gabata to sai dai dan wasan dan kasar italiya mai shekaru 23 da ya lashe babbar gasar tennis ta australian open ta bana da aka gudanar a watan da ya gabata zai sami damar fafata babbar gasar tennis ta grand slam ta gaba a gasar french open da za a soma a ranar 19 ga watan mayu kwanaki biyar bayan karewar hukuncin dakatarwarsa a ranar 4 ga watan na mayu da farko dai hukumar ta kudiri aniyar dakatar da shi har na tsawon shekaru biyu to amma kuma ta cima matsayar wata uku bayan ta amince da cewar dan wasan ya sha maganin ba tare da saninsa ba kuma bai yi niyyar cutarwa ba To ƙarshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A da Murtala, to kafin mu karkare shirin mu shakata da wannan waka. sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi mataras ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so abu duka Allah na ƙaunar ku. dai mai kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ko da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko. Shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka To mara gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karan ku da Allah, to ranan ka sha duka, wala kiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko haƙuri ban bashi. Bayan ku haƙuri ban bashi, sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna can gehe. haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasandi tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku to duka Allah na ƙaunar ku bai jama'a sun gane Allah sarki iko wani ya yi makaranta malam ya yayi sakandar malam ya yi middle ya kare ya je har university ya sauka Amerika na rasha neman ilimi ya kai shi sannan wani ba shi da biro to duka Allah na kaunar tunda Allah ya san wancan sannan Allah ya san wannan to Allah shi yayi ku. dubban jama'a sun gane da sarki iko wani ya yi makaranta malam ya yi sakandar malam ya yi midil ya kare ya je har university ya sauka amerika na rasha neman ilimi ya kai shi sannan wani ba shi da biro to duka allah na ƙaunar ku tunda allah ya san wancan sannan allah ya san Allah cikin dan maraya jos yanzu kuma ga murtala ya sake dawo da labaran duniya amma a takaice. To Mahmud a takaice wasu hare-haren jiragen saman yakin Amurka sun hallaka mayakan sa kai goma sha shida da ke da alaka da kungiyar IS a arewacin Somalia. Mai magana da yawon rundunar tsaro a yankin Portland, Brigadier General Mahmud Muhammad Ahmed shi ne ya bayyana adadin waɗanda suka mutu a wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ziyarci kasar Saudiya a yau Litinin. domin tattauna batun shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas da kuma makomar zirin gaza idan aka kawo ƙarshen yakin ofishin jakadancin saudiya nan washington ya ce sabon babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya gana da ministan harkokin wajen saudiya faisal bin farhan kuma ana sa ran zai gana da yarima mai jiran gado na saudiyar muhammad bin salman kasar rasha ta saki wani ba amurke da aka kama a wannan wata bisa tuhumar safarar miyagun kwayoyi. kamar yadda kafafen yada labaran rasha da wani jami'in amurka suka bayyana an tsare carlo bias mai shekaru 28 a ranar 7 ga watan fabrairu a filin jirgin saman vnukovo na moscow bayan da jami'an kwastam suka gano wani kullin tabar wiwi a cikin kayansa wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin kasar benin inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin islama dauke da makamai suke kaiwa in ji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda goma sha bakwai wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma tare da jikkata wasu takwas a yau litinin yayin da wasu da dama suka ɓace a ƙarƙashin baraguzan ginin kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya faru a unguwar ma'aikata da ke kirdasa inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun bace a ƙarƙashin baraguzan ginin a cewar jaridar al'akbar al-yawm masu sauraro duka-duka a nan shirin namu ya zo karshe a wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi biyar kenan na safe agogon ghana inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da za su zo da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. idan ana so a sake sauraron wannan shirin ko kuma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na hausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a x instagram facebook da ma youtube murtala faruk sanyi da shi ne ta ni gabatarwa sai juli latest gresham da ta haɗa shirin da injiniyan mu yau da ya daidaita mana sauti a madadin sani mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya karfe hudu na yamma daidai agogon washington dc salamu alaikum